أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطاهرين السلام عليكم يا ما سكلم ما سبين ما أولنا شيرين mai suna mizanin hankali iya da kyau a kowane lokaci mu sake tunatar da masu kallon mu cewa me muke nufi da hankali me muke nufi da jagorancin hankali me muke nufi da hakumar hankali wata duk lokacin da muka yi shiri mu tunatarwa akan cewa akan nufin da muke yin wannan program a kansa wanda shine kamar a larabci akan ce masa hakumar hankali wato hankali a nan shine alkali shine jagora shine mai zartarwa shine mai sa doka da zartar da wannan doka din kuma hankalin da muke kira a kansa a bishi ana kiransa wajen hukama'u hankali burhani saboda shi hankali a wajen yanke hukuncin sa iya da hawa-hawa ne inda muka gabatar kuma muke maimaita kuma muke sake maimaitawa tunda akwai hawa uku nazarta hukunci wanda ya kiransa tasdiq na hankali tunda akwai inda nazarta hukunci ko kuma zai karbi abu ya yadda cewa hakan ne amma kuma bisa martaba uku martaba ta farko shine zannu nakan iya tsammanin cewa wannan abun haka ne tsammani akwai wasu dalilai akwai wasu alamu da suka sa nake tsammanin cewa wannan abun haka yake na yanke masa hukunci a bisa tsammani to wannan tsammani din kuma gaskiya ba daidai da abin da yake a waje tunda baka san cewa a waje hakan ne ko ba haka bane ba a waƙiyan haka ne ko ba haka bane ba hawa na biyu kuma yakan yanke hukunci cewa lalle wannan abun haka ne ni na yarda cewa wannan abun haka ne na yanke masa hukunci wannan abun akwai shi a waƙiyan a waje haka yake to kuma amma a wajen ba haka yake ba wannan shi ake kiransa aljahlul murakkab wannan jahilci ne a kan jahilci saboda shi ya jahilci waje din ya jahilci a haƙiƙanin al'amari din sannan kuma iya jahilta cewa ya jahilci hakan shi ya ɗauka bai jahilta ba ne ba sannan kuma akwai yankewa da za ka yi na yaƙini ka yanke hukunci ko kuma ka yarda da abin cewa akwai shi amma bisa yaƙini amma yaƙinin da baya canzawa yaƙinin da baya canzawa kamar a hukunce hukuncen hankali surfin hankali ba hukunce hukuncen waje ba a hukunce hukunce hukuncen waje muna da kamar a al'amarin lissafi aka ce a kara masa ɗaya sun zama biyu kana da yaƙinin cewa biyu ne kuma yaƙinin ka ko me za a yi baya canzawa don a waje ɗin ma haka yake waƙiyan ɗin ma haka yake kamar yanke hukuncin da za ka yi ka ce misali ni akwai ni ina nan ni me ne ni samin abu ne barawar da ta zo ka samu shakka cewa kai ba me ne ba shi ka tsammaci cewa kai samamme abu ne to yadda da kanka da kai cewa akwai ka haka wannan wannan yadda wannan ba baya canzawa haka yaƙinin lissafi baya canzawa hakan na hukuncin hankali sirfan kamar cewa da kwai da babu ba su haduwa a wuri daya. ba sa kuma haduwa akan abu kuma dukan su biyun ba sa tashi akan wannan abu abinda ake kira sa ijtima'an naqidin ba sa haduwa bayan da zai abu a ce akwai shi a daidai lokacin kuma a ce babu shi a daidai lokacin din kuma abun a ce ɗaya ne kamar wannan kofi din iyanan kuma baya nan a daidai lokaci din wannan hukunci na hankali sirfan wa'annan hukunce-hukuncen na yaƙini wadda kuma yaƙinin da baya canzawa wanda yake kiransu sun ginu akan wannan badihiyatin hankali kenan hankali iya da badihiyat din da ba sa tashi ba sa canzawa kuma ba ko da mai za a yi ba sa canzawa kuma ba yanda za a iya karbi cewa hakan wannan canzawa ko kuma ijtima'i ɗin aka ce sai akwai shi bayan da zai karbe shi kaga an samu hawa uku an samu hawa mumkin na hankali abin da zai ce yi eh, yiwuwa ne amma ba da tabbaci a kansa sannan akwai kuma abin da ke kiransa a rayar mumkin wanda ni ba na cewa ba zai yi ba amma dai a yanzu kan ba zai yi ba amma ba wai ba zai yi ba ne batatan ba amma dai a hukuncin hankali na yanzu ba zai yi ba kawai a ce mutum ya fi fike ya tashi za ka ce to dai a iya dai nawa istiqra'i din da nawa bibiya din da nawa halitta da tashi da ne ban gani mutum da ya fi fike ya tashi ba wani abin ba mai yiwuwa ba ne ba sai dai ba mai yiwuwa din ba ne ba zai ce ba zai taɓa yiwuwa ba ne ba a shi dai a hukuncin awali da yanzu dai ba zai yiwu ba da wani gwamnatin da fike ba sai dai ko da jeji ko da wani abu sannan kuma akwai hawa na ƙarshe wanda shine muhal abin da ba zai taɓa yiwuwa ba har abada ba zai yiwu ba misalin shi a cikin hukuncin hankali sirfan kamar abin da muka ce ijtima'an naqidi inda muka faɗa ɗazu ko kuma ilimin lissafi a ce ɗaya an ka ƙara ɗaya sai ya zama hudu ka kuma a cikin ilahiyat abin da shafi ubangiji mu ce kamar sharikin bari sharikin ubangiji abokin tarayya ga ubangiji wannan abu ne da hankali baya taba daukansa ba zai taba yiwa bane ba kuma akwai dalilin da hankali zai ce ba za a taba samun ubangiji ba a taba samun masa ta abokin tarayya ba tunda muna magana azali ne a nan wanda ya fara samar da samuwa kuma wanda shi ba samammi ba ne ba to muka ce an samu shirika ga an samu azali guda biyu wannan kuma bai taɓa yiwa ba tun da in akwai biyu kaga akwai kisma in akwai biyu akwai rabuwa akwai iyaka wannan iyakarwa ya samar da ita ta tsakanin wannan biyan tunda kowa azali kowanne azali ne amma kuma kowa bai samu daɗiyan ba wannan ba zai taɓa yiwa ba a hukuncin hankali to wannan tunatarwa ne za mu koma a kan inda muka dasa aya inda muka tsaya a wancan shirinmu na baya a yanzu mun sawo mutum ne a mizanin hankali mutum mu kan mu tukunna kafin mu je nisa kullum muna magana kan hankali muna magana kan hukunce hukuncen hankali muna magana kan ka'idar yadda hankali yake aiki da shoransu mun takaddamar da bayanai akan wannan kawai sake tunatarwa muke saboda shi sha'anin eh, akliyat ko hankali ya dan eh, sarƙaƙi haka ya dan wahala saboda mai wata tana da kyau mun ce hankali shine jagora makaɗaici a duniyar ɗan adam ba wata al'ada ko gado ko shari'a kuma wace irin shari'a ce sawa'an shari'a ce wanda mutane suka tafi kuma kuma uwa ta yi daga sama kudin farko gudun farko da za ta fara zuwa ta zauna a kansa shine hankali wannan hankalin in babu shi ita babu ita ba ta da gurbi hakanan tarayyar mu hakanan mu'amalar mu komi namu yana gini akan hankali ne sai da kamar muke mamakin wanda suke kokarin su kori hankali daga sha'anin dan adam amma dai kullum da ina faɗa abin dariya ne ma wani lokaci din san abin haushi in yake ka hakka dariya to abin ya yi yawa ne waya suna ganin cewa su wai sun wa masu hankali hankali su sun rike shari'a ko kuma sun rike ƙur'ani <laughs> abin tambaya kullum ina faɗa to da wani hankalin ka bar hankali ka rike shari'ar ka rike ƙur'ani din kuma inda yake faɗa min haka kana so ka fahimtar da ni kuma da wani hankali ke so in fahimta cewa riƙe ƙur'ani da barin hankali shi ne daidai abin takaici hankali shi ne mataku na farko mataki na farko mutum a mizanin hankali a can baya na yi magana cewa ita wani gangar jiki din allah ya mata wata ɗabi'a guda biyu na ce ɗabi'a ta sha'awa kuma na faɗi cewa akwai ɗabi'a ta biyu ita ce ta fushi abinda suke hukama suke nufi da sha'awa wannan ɗabi'a take jawo mana duk abin da take ganin maslaha ne a gare mu ko kuma take ganin maslaha ne a gangar wannan jiki din gangar jiki wanda mun ce shi hankalin ma guda biyu ne akwai aqlal amali akwai aqlal nazari akwai hankalin da shi nazari yake akwai kuma hankalin da yake shi kawai aiki yake sa na gangar jikin tunayi shi hankalin ɗaya ne amma aka masa lihazi ne akan kalle shi ta bangare ne ko kuma ta wani bangare aka bangare aka kalle shi ta bangaren kawai tunani sirfan kawai tunani an kira sa aqlan nazari hankali mai nazari kawai wani kuma aka kalli sarrafa jiki ne da sarrafa rayuwa hankalin da yake sarrafa wannan jiki din da wani bisa wasu ka'idodi da ya karbe su daga wancan hankali mai nazari din ne ake kiran sa al-aql al-amali hankali wanda yake sa gangar jiki ta aiki wanda yake aikata gangar jikin nan tamu wanda shine zai kawo eh, yanayin mu'amalar mu da yanayin kaiwa da kawowar mu da ɗabi'ar ayyukan mu to sai allah ya wa wannan gangar jikin ya mata wannan ɗabi'a guda biyu ɗin saboda ta kiyaye kanta ɗaya ɗabi'a ta kawo mata abin da za ta ta rayu ta zauna ta kiyaye rayuwarta da sauransu ta kawo mata duk abin da zai kare ta ɗaya ɗabi'a kuma ta kore duk abin da zai ke rigi ne a gare ta hukama amma sun masa istilahi sun ce a gaskiyar lamari shi mutum a kullum yakan nemi kammala ne yakan neman kamala ne kullum a dukkan ayyukansa a duk motsinsa har ma a tunaninsa in ya koyan ilimi ko yana koyan karatu yana kammala hankalinsa da ƙwaƙwalwarsa ne in kuma yana wasu ayyuka na to akwai ayyukan da yake suna kammala masa zamantakai ya sani kuma suna kammala masa wani abu ne a rayuwarsa wannan kamala din al'insanu bahithun an al-kamal al'insanu yas'a ila al-kamal larabci kenan mutum yakan nemi kamala ne kullum kuma yakan yakan tattafe sa tana kan hanyar kamala ne wannan kamala din ya same ta to baya so kuma ya rasa ta kuma duk abin da zai kwace masa wannan kamala din ko zai rage mishi ita to zai kokarin ya kare kansa daga shi ne wani shine fushi zai kore wannan abu izan الإنسان إما باحث عن كمال مفقود أو محافظ على كمال موجود ما يعني ما da ita ne. ko kuma yana kiyaye wata kammalar da yake da ita ne ta wannan hanyar wannan sha'awa din da wannan fishi din shi ne nake cewa wannan ita sha'awa sai kuma allah mata wata illa shi ma fishin haka ita bisa ɗabi'a ta sha'awa an tun tashi neman abu da wannan ɗabi'ar da aka mata ta neman wannan abun kawai takan neme shi ne ba ruwanta da menene aƙiba menene makoma menene sakamako ba ruwanta da wani abu da yake gefe da gefe kawai in ta nufi sha'awa in ta nufi kan abun da take so bisa wani ɗabi'ar da Allah tana son wannan abin to kawai takan neme shi ne kai tsaye ba ruwanta da wani abu muna ganin haka ɗabi'ar mu kamar in kana cikin shirwa shirwa mai tsanani kawai kakan nemi ruwan sha ne kuma ka samu na ruwan ba ruwanka da wani irin ruwa ne tunda kana cikin ruwan mai tsanani ne haka nan yunwa nan bukatar hutu ko bukatar bacci da sauran sha'awu da na jikinmu ita sha'awa ba ta da ido ta sha'awa ba ta da kunne ta sha'awa ba ta da hankali kawai da tashin neman abin ta kawai shi zaki nema shi take bata kuma shi za ta nema ta ya ta wacce hanya me sakamako saboda me me zai jawo me zai kawo wannan ba da shi shawa in tashi neman in tashi bukatar ta to takan rufe ido ta kai rufe hankali ba ruwanta shi ma fi shi haka saboda haka sai allah ya mana hankali akan wannan sha'awa da fashi din shine nake cewa shi na ba in ka mai da hankalinka kasan ɗaya daga cikin wannan sha'awa guda biyun to ka zama shaidani tunda ka mai da wanda aikin sun ya yi kontrolin din wannan sha'awar ka ta wuce iyaka ta wuce gona da iri ya yi kontrolin wannan fushi din shi aikin hankali baya sha'awa shi shi kawai hukunci yake shi yakan yi tamyizi kuma yakan yi kashfu gani yakan iya bambanta mizi bambantawa kashfu kuma yakan gano abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba abin da yake cutarwa ne a ƙarshen sakamakon sa kuma abin da yake alheri ne a ƙarshen sakamakon sai ya control din wannan guda biyu din to in ya koma kasan su kuwa da yake su makahi ne ba sa ji ba sa gani sai zama aikin sa ya kure ya kure tunaninsa ya kure wayansa wajen neman musu maslahar su to haga an samu shaidani mai wayo mai hankali amma ba hankalin da yake control ba hankalin da ake control dinsa to ana mutum yake zama shaidani yakan ma zama sama da shaidani ma tunda da ga zama sa zama makaho maimakon ya ba hankalin sa wannan aikin nasa da allah ya gina shi akai a sai ya da shi kasan sa yasa zaka samu qur'ani yana magana akan wannan bismillah ar rahim wa nafsin ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha zakkaha wa qad khaba man dassaha za mu tsaya anan dan karamin hutu sai mun dawo sai a biyo mu aba alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khair khalqihi muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin ah, barka mu da warhaka masu kallon mu kuma ga mun dawo da akan shirin da muke yi na mizanin hankali kuma wannan shirin shirin namu na yanzu mutum ne a mizanin hankali za mu samu mutum shi kansa a mizanin hankali ba mun sa shi kansa hankalin a mizaninsa hankalin ya ya kiyasta kansa da kansa kuma za mu dawo mu ce mutum a mizanin hankali mun gano ah, ɗabi'ar mutum mutum rai ce wanda ba ta da gangar jiki ba ta da faɗi da tsoho ba ta da zurfi ba ta da madda wanda shi gangar jiki ah, amma kuma ta kan yi amfani gangar jiki muhallin da allah ya kawo ya ajiye ta kuma ya haɗa ta da shi shine jiki kuma jiki dangane da rai alatu ne kamar kai da cokali kamar makeri kamar kafinta da kayan aikinsa wannan kayan aikin nasa alatu ne makeri kayan aikinsa alatu ne mai dinki duk mai sana'a an ka lura inda sana'ar da zai sana'anta wani abu ne to abin da ke sana'anta wani abin da shi wannan aikin sa adawat alatu adawatansa jiki wanga jiki wannan ita alatun ce alatu ne ga ita ranmu muna amfani da jikinmu wajen riskar kammalarmu rai yakan zo ba kammalalle ba ta hanyar wannan gangan jiki din yakan kammala su zai maki na'am shi ma jikin yana bukatan abin da zai kiyaye shi abin da kiransa muhafaza abin da zai kiyaye shi zama shi ya tafiya daidai da sauransu in allah shi daidai din kenan tun asalin halittarsa shi na gangan jiki din alatu ne garin mu aikinsa shine mu nemi kamalar mu ta hanyarsa kamalar mu ta hanyar wannan jiki din shine eh, in muna in cikin adabu da akhlaq muna eh, mu'amala mai kyau ta akhlaq to kammalan mu ce saboda akhlaq ba wani abu ne ba sai ka ba abu sa an ka san wannan abun guba ne ba za ka sha ba cutarwa ne amma hakan nan ma kuma ba za ka bari wani ya sha ba ba za ka kwadaita wani ya sha ba tunda cutarwa ne ba za ka yi da cutar da kanka ba kuma ba za ka yi da cutar da wani ba tunda an ka yi da cutar da wani to ka ga ka kawo ta ka'ida a rayuwa to ka yadda wani ma kai ma ya cuce ka in ku muka haka to za a rasa nizami ne a bayan ƙasa muka yadda cewa mun yadda mu kare kanmu ba za mu yadda mu cutar da kanmu ba ba za mu yadda wani cutar kuma eh, eh, wani cutar mu ba misali amma mu muna da hakkin mu cuci wani mu zalunci wani in ka ba kanka wannan hakki din to duk nau'in ka iya da wannan hakki din haka sai mu dawo cikin dokar daji kenan dokar dabbobi kiyaye kanka ka cutar da wani shi ma wani haka ya kiyaye kansa cutar da kai wannan shine akhlaq gaskiya da akhlaq ba wai kawai bayar da wani abu ne wani hali mai kyau bane kadai ba <laughs> wannan halin da yake bayarwa hakki ne ka sauki a kanka shi ma muqabil wanda yake fuskanta ka dole shi ma ya sauki wannan hakki din to za ga misali a shari'a ta addini muna da sallah muna da azumi muna da abubuwa wani abubuwan me yasa muke da wanda da muke yanzu da rama muke yin su ah, a da wannan jikin muke yin su to muka yi su da wannan jiki din kammala ina take tafiya kammala ta kan tafi mu ne mukan nemi ilimi mukan nemi sani kuma mun faɗi muhimmancin sani a can baya wanda ba abin da ya kai shi tsada wannan sanin ina yake tafiya kammalar ina ne kammalar ranmu ne ranmu ce take kammala da wannan sani din a ibada in muna yanta wani mukami ne muke samarwa kanmu muke samarwa ranmu a makomarmu haga gangar jiki kenan tana da muhimmanci muhimmanci ko gaya saboda ta hanyar wannan jiki nan muke cika muke samun kamalar mu amma middin in muka san aikin komai a wannan gangar jiki din muka san aikin komai a wannan rai din kuma komi muka bashi mahallinsa bin hankali burhani ba wai shine ya zama zamanto shine komai da komai ba shi hakimi ne akan komai da komai din iya nufin komai a bashi hakkinsa shi kansa wannan hankali burhani don ayi in ka lura baya samun kammala sai ta hanyar wannan sens din guda biyar din wannan majalisai guda biyar din wannan alhawasul khamsa din da muke faɗin su muna maimaitawa ta hanyar sai ke samun ah, ah, kammalarsa da ta hanyar su ne zai ga abin gani ta hanyar su ne zai ji abin ji ta hanyar wannan zai shan shi abin shan da shauransu ta hanyar gani za ka kanta alkur'ani za ka ga annabawa za ka ga salihai ta hanyar ji ne za ka ji alkur'ani za ka ji maganar annabawa din za ka ji eh, eh, wa'azinsu da shiryawa da suke wa mutane al'umma haka sai ta hanyar wannan gabobin jikin naka wannan ranta ta ta riski wannan saƙon na ubangiji za ta riski saƙon al'umma saƙon tarayya da shauransu kuma kowanne gabar jiki in ka rasa ta to ka rasa iliminta ka yana tana da muhimmanci ita ce ma matako na farko wajen cikarka wannan hawasul hamsa din kana da su to shine kana da kammala kuma kowace ji a gaba yake da gani a tartibin hankali gani kuma a gaba yake da shinshinawa shinshina kuma a gaba take da ɗanɗanawa ɗanɗana kuma a gaba take da taɓawa taɓawa ita ce ta ƙarshe a tartibin wa'annan hawa tsin hamsa ɗin a kowanne iya da kibarsa in ya rabu da wannan wannan duniya ta madadin gurgudan gwargudan rabuwarsa da wannan madadin gurgudan kimarsa kaga ji yakan ji sautin ba sai ya sai ya taba sautin ko kuma sautin ya taba shi yakan zo ta iska ne ya shiga sai ya ji ba dole ba sai ya samu wannan ittisali da wannan sautin mubashir ba da to haka sai ya fi ido ido shi haske yakan zo sai ya koma sannan ya ga abin da yake gani din to hakun ne ya fi shi <laughs> ko ita ce ma hikimar da za haka a ƙur'ani da aiman Allah zai sifanta kansa ya kan cewa wa sami samiul basir amma in zo sai sifanta ni'mar da yawa mutum ma yakan fara ar-rahman ar rahim faja'alnahu sami'an basira sannan ya ce inna hadainahu sabil bayan na bashi mai ji mai gani sannan na shiryar da shi hakan da ba ji ba gani ba shari'a kenan to shin shi na ko shi ma hagani ƙasa da barta ba gani yake tunda shi shin shi na dole sai wannan abin da ya shiga cikin iska sai ka sheke shi sannan za ka iya shin shina shi haga sai ya zo da kansa kenan ya same ka kaga martaba ta zo kasa kenan duk abin da yake buƙatar ittisali martaba ta kan zo ƙasa har dano shi kuma abin in ba ka shi kai kan harce ba a sassama ba ka iya gan ɗanɗanonsa haka shi kuma ƙasa ma da da shinshinawa yake ƙarshe wanda yake shi ne na ƙarshe taɓawa in ba wani abin zuwa ya bai riske jikinka ba to ba ka gane shi menene shi sai ya zuwa riske jikinka ko asar ɗinsa in zafin da ko sanyi ne sai ya zuwa riske jikinka sai ya riske jikinka sannan za ka san da shi amma ba ka ji ba daga nesa za ka iya ji to mun gane wannan jiki mai amfaninta a gare mu banda wanda wata hikima da allah kuma yawan wannan jiki wanda muka faɗa can ba takan bi umarninka na irada ga jikinka ba kana motsa ta bane da wani alatu bane ba kakan so ne kawai sai ta motsa kuma ba ta taɓa sa'a maka sannan kuma ita aminiya ce a wajen eh, nakalto maka abin da yake waje da kai na madda kowace kowace gaba din da abin da shafe ta gani da ji da shugaban kowa da abin da shafe shi amma yakan nakalto ne abin da yake nakaltowa da yake da amana ni nakalto maka wannan a ganin sa haka yake a ɗanɗanon sa haka yake a taɓa shi da nai sanyi ko zafi haka yake ita ita gabar jiki aminiya ce wajen nakalto abin da yake waje kuma kalmar da ake kullum mana iskari a kanta wannan gaɓoɓin jikin ma'asumai ne in suna aiki bisa ɗabi'a su sai dai sun fita daga ɗabi'a su a wajen aikin su man dai suna aiki bisa ɗabi'a su to abin da suka nakalto maka daga waje in nan haka yake a waje sai da kuma wanda suka su yi suka su ce ai wannan gaɓoɓin suna yin kuskure sai mu ce musu to ai shi kansa kuskure abu ne nisbi me muke nufi da nisbi shi kuskure ba a gane cewa wannan abin kuskure ne ba tare da an san ainihin abin da ke ba kuskuren ba wato kuskure akan gano shi ne aka kiyasta shi da abin da ke ba kuskure ba ba ka iya gano cewa wannan kuskure ba ka san ainihin daidaidinsa ba shi kansa kuskure din rashin daidai ne shine kuskure duhu ba wani abu ne ba duhu rashin haske shine duhu sai ka san haske kuma hasken ya ɓace sannan sai ka ce duhu duhu ba wani abu ne ba face rashin haske hakan nan kuskure ba wani abu ne ba face rashin kuskure ba faciyar rashin rashin kuskure kuskure shine rashin kuskure shine kuskure shi rashin kuskure din ba wani abu ne ba bacewar abu ne shine shi sai ga wani jikin suna kuskure ok shi ne haka da suna kuskure wannan shi ne hukuncin hankali suna kuskure yes in saka rage da wazifa da zai kamar gani ne akan samu wanda ganin sai ke mai rauni ji akwai wanda ke ganin ake wanda jinsa da rauni duk wannan gaba su kan samu rauni an ba mu ce ba sa samu rauni ba wani ma waka halice su wasu ga uba su ba sa aiki nihayata ma ba sa aiki amma ta yana muka san cewa ba sa aiki don muka ga cewa masu aikin sai mu wannan baya aikin sa wanda ya kamata a ce yayin wannan aiki din sai muga baya yi sai muka ce eh, to wannan ya samu kuskure ko ya samu nakasu wannan shine hukuncin hankali to mun ga ɗabi'a ta fushi da sha'awa mun gane gangar jikinmu da wannan malaske guda biyar din a hawasul hamsa a jikinmu da amfaninsu mun gane hadafi da gaya ta samar da mu shine mun muka nemi kammala ne kuma mu kiyaye wannan kammala din wannan rayuwar da muke yi rayuwa ce ta kammalar mu kuma in ba a wannan rayuwar ba ba ma samun wannan kammala din haka allah ya so kammalar mu tana ga wannan rayuwa din kada mutum yana rayuwa amma kada ya kuma kada mai da wannan alatin wanda Allah ya yi su ne saboda kammalar ka kamar da su sune kamar da su sune sune abun nema sune hadafi a su ba hadafi bane ba su wasila ne ga hadafi ko da mutane suka cewa muna son yancin kai masu yancin kai ba shine hadafi ba shi wasila ne ga riskar wani hadafi din daban shine na kammalar ka wannan shine dan adam a mizanin hankali a takaice illa bahsin dan adam iya da faɗi kuma abin da kowa ya sani da adam shine mafi mafi eh, fiyayyar halitta da allah subhanahu wata'ala ya yi an kasan kimar wannan hankalin da allah ya maka ka bi ka'idodinsa ka ba shi mahallinsa ka ba shi jagorancinsa nan ne kaɗai zaka samu tsira nan ne kaɗai al'ada ba za ta yi hukunci a kanka ba addinin gado ba zai hukunci a kanka ba al'adu ba su hukunci a kanka ba sha'awa da masu wasa da sha'awa a duniyar yanzu sun kama da kayan wasanni kayan kallo kayan kayata kayan sha'awa duk sun sa mutane kawai sun shiga bata a cikin kayan banza da wafi to ba za a yi wasa da kai ba ba za a mai da haƙullo ba za a mai da abin wasa ba in ka bi jagorancin hankalinka kato lokaci ya mana halinsa a nan za mu tsaya sai a shirin mu na gaban allah kai mu sai a biyo mu a sannu kuma a biyo mu insha allah a cikin wannan bahsi namu na mizanin hankali wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu